réouvrir ses frontières c'est une très bonne chose pas pour nous abu ne mai kyau ba wai garin masu sufuri ba kamar yadda ake cewa rayuwa na dogaro da shige da fice ba iyar komai babu wata kasar da za ta ce ta ishikanta kenan ya kamata iyakoki su kasance buɗe rufe iyakoki ya kawo illa sosai a fannoni daban-daban kasashe su ma abin sun ji shi ina ganin a yau wajibi ne da a buɗe waɗannan iyakoki domin farfado da ayyukan tattalin arziki kasashe kamar namu suna wahala sosai da rufe waɗannan waɗannan iyakoki domin ƙasar mu ƙasa ce da ke da shimfiɗar tattalin arziki mai rauni shekara guda kenan da iyakoki suke rufe an samu matsaloli da dama kenan wajibi ne a sake buɗe waɗannan iyakoki kuma muna fatan wannan sanarwar buɗewa ta kasance a aikace. balaguro ba kamar yadda aka san shi bane kafin cutar COVID-19. Akwai wasu sharuɗa waɗanda aka sanya kamar wasu gwaje-gwaje. Shin kuna tunanin yau mai tafiya da ke da cikakkin takardunsa kuma da waɗannan gwaje-gwajen zai iya tafiyarsa cikin sauki? A gaskiya yin balaguro bai kamata ya zama wata matsala ba. Yancin kai da kawo dole ya kasance gaskiya. Me yasa yin balaguro zai zama wani tashin hankali? Babu wata hujja. Ina ganin ya kamata ƙasashe su dubi wannan matsala ƙarara domin su ɗauki ɗauki matakan da suka dace. Hakika domin yin balaguro dole a tanadi takardu kuma akwai amfanin su. Amma idan kana takardu daidai bai kamata a ce akwai wasu matsaloli kan hanya ba. Nan ne duka matsalar take kuma kuna da takardun ku amma kafin balaguron hannunku a gaba ana tare ku ana karɓa ku, ana ɓata muku lokaci dukkan haka wani tashin hankali ne ga masu balaguro kuma hakan na da illa ga tattalin arzikin ƙasashe gaskiya ina ganin kamar turawa da suke yawo cikin 'yanci ba tare da tsangwama al'umma ba ina ganin kamar waɗannan ƙasashe da muke koyi da su ya kamata mu yi koyi da abubuwa masu kyau nasu. Uh,